بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين باحك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a cikin wannan yini na laraba wanda ya dace da sha ɗaya ga watan jima'a da shekara ta dubu ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ne yammaci na biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da shida miladiya a darasin karshe da muka yi wanda daga shi ba mu kara ba mun tsaya ne a ƙarshen suratul fajr yau kuma za mu tashi suratul balad ana kiranta suratul balad wannan shi ya yawa a cikin littattafai na tafsiri sannan ana kiranta suratu la uqsimu bi hadzal balad kamar yadda yake cikin sahih bukhari sura ce wadda take makkiya wa hiya 20 aya tana kunshe da ayoyi 20 wa mawdu'uha ar-ra'is bayanu anna Allah ta'ala hayya al-asbab daya daga cikin babban abin da surar take karantarwa bayyana cewa lalle Allah madaukakin sarki ya tanadi sababba wa fataha lil insan babai alkhair wa shar ya bude wa dan adam kofofi na alkhairi da sharri ya kuma ba shi hankalin ganewa da bambancewa tsakanin waɗannan kofofi biyu sun ma a kadarahu ala takayir ya ba shi ikon zaɓi ala wafqi iradatihi gurgudan yadda ya dace da irada ta ubangiji wa hikmatihi sabit da kuma hikimarsa wadda ta riga ta gabata wato wannan daga cikin abin da surar za ta karanta muna roƙon Allah ya ba mu ikon fahimtar ayoyin ta daidai ya ba mu ikon aiki da su mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد bayan bismillah ubangiji ta'ala ce la uqsimu bi hadhal balad ina yin rantsuwa da wannan gari kamar yadda muka faɗa lokacin da muka fassara la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama da kuma abinda muka ce yayin da muka karanta fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun da fala uqsimu bima tubsiruna wa la tubsirun da fala uqsimu bi in nuju a waɗannan wurare gaba ɗaya mun yi bayanin cewa la da ke cikin nan sila ne abin da ake nufi da sila ba an kawo ta bane dan ta fa'idantar da kore zance ta zo ne dan tabbatar da zance da ƙarfafuwar tabbatarsa domin inda ta zo dan kore zance da sai ma'anar ta zanto la uku simu bi hadha balad ba na yin rantsuwa da wannan gari haka kuma la uqsimu bi yawmil qiyama ba na yin rantsuwa da yinin tashin kiyama amma tunda ba korewa ta zo ba sai zanto la uqsimu bi hadha balad lalle ina yin rantsuwa da wannan gari kamar yadda la uqsimu bi yawmil qiyama lalle ina yin rantsuwa da yinin tashin kiyama wato lati da ta zo don tabbatarwa ba dan kore zance ba ina rantsuwa da wannan gari Itara da aka ce hazal balad wannan gari ana nufin makka wa anta hillun bi hazal balad halin kasancewarka kana zaune bi hazal balad a wannan gari lafazin anta an fuskantar da zance ne zuwa ga manzon tsira shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi an gane ku wa walidin wa haka ina rantsuwa da mahaifi da abin da ya haifa wa walidin mahaifi wa ma walada da abin da ya haifa to waɗansu malamai suka ce lafazin walid a nan wurin ana magana ne da annabi adam ina rantsuwa da annabi adam sannan wa ma walada da abin da annabi adam ya haifa na zuriya sai zan rantsuwa ce da su shafi dukkan zurriyar annabi adam wato Allah na rantsuwa da su gaba daya waɗansu malaman suka ce wa walidin ana magana da annabi ibrahim ne ina rantsuwa da mahaifi shine annabi ibrahim kaunihi abal anbiya don kasancewarsa uba ga da dama daga cikin annabawa shine mahaifin annabi isma'il shine mahaifin annabi ishaq sannan shine kakan yaqub domin yaqub dan ishaq ne sannan kuma shi ma yaqub din yana da annabi shi ne annabi yusuf alaihi salam sannan kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tsaro ne iri ne na gidan annabi isma'il sai zanto rantsuwa da annabi ibrahim ta kunshi rantsuwa da ƴaƴansa musamman mafiya nagarta cikin ƴaƴan nasa mafiya nagarta wanda idan aka ce waye kowa nagarta a cikin zurriyar gidan annabi ibrahim to shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin shi tsatso ne na annabi Isma'il dan annabi Ibrahim to sai zo waɗanda rantsuwar ta shafa Allah na yin rantsuwa da su su ne mafiyar tsada daga cikin ƴaƴan gidan annabi Ibrahim wanda annabi Isma'il na ciki annabi isa na ciki Yaqub annabi Yusuf na ciki sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ciki dukkan waɗannan Allah ya yi rantsuwa da su to menene sababin rantsuwa domin kamar yadda muka ta faɗa duk lokacin da aka rantse to ana yin rantsuwa ne ko dan tabbatar da wani abu ko dan kore wani abu to sababin rantsuwar shi ne Allah ce laqad khalaqnal insana fi kabad hakika mun halitta dan adam fi kabadin a cikin wahala a cikin kunci da matsatsi domin lafazin kabad abin da yake nuna wake nan al-mashaqqa wa wato wahala da wato ainihin gajiya to menene dangantaka na halittar dan adam wato cikin wahala sannan ma wani dan adam ake nufi ana nufin kowa da kowa ko waɗansu ke fantattu cikin ƴaƴan cikin ƴaƴan adam wato cikin ƴaƴan annabi adam alaihi salam ubangiji ta'ala ce la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad wa walidun wa ma walad laqad khalaqa al-insana fi kabad mu koma kan kalmar hillu kafin mu zo kan al-insan wa anta hillu bi hadha al-balad anan malamai sun sha babban dangane da tantance me ake nufi da wa anta hillu bi hadha al-balad al-imam ibn kathir da shi da ire-irensa cikin waɗanda suka bi fahimta irin tasa sun tafi akan cewa alwawu da ke cikin wa'anta wawul hal sannan lafazin hillun abinda take nufi zama daga al'ulun ne akan ce halla ya kullu hululan wato idan mutum ya sauka a wuri ko ya mayar da waje wurin zamansa ko ya ɗauki wuri a matsayin garinsa idan mun ɗauki wannan ma'ana a haka sai ya zanto rantsuwar da Allah ya yi da makka ba ya yi ta bane haka kawai a sake a'a ya rantsa da makka ne yayin da annabi ke cikin garin kasancewar annabi mazaunin garin shi ya baiwa garin alfarmar a yi rantsuwa da shi shi ne abinda la uqsimu bi hadha albaladi wa anta hillun ina rantsuwa da wannan gari yayin da kai kake zaune bi hadha a wannan gari wannan ita ce matafiya ta al-imam ibn kathir da waɗansu cikin ire-iren cikin malaman tafsiri waɗansu malaman suka ce a zan hillu baya zuwa da ma'anar wurin zama a nan wurin alhillu bi ma'ana alhalal ne akan ce halla ya hillu hillan wa halalan idan abu ya wajaba ko idan abu ya halatta ko idan abu ya tabbata cewa a yi shi idan mun ɗauki wannan a wannan ma'ana sai zan so ma'anar ayar shi ne la uqsimu bi hadha balad ina rantsuwa da wannan gari wa anta hillun bi hadhal balad lalle kai an halatta jininka a wannan gari wa walidin wa ma walad kuma ina rantsuwa da mahaifi da abin da ya haifa a nan gurin sai zanto ayar wa anta hillun bi hadhal balad ta zanto jumla ce ba. abin da ake nufi da jumla mu'tariza ba ta da alaka da abin da ya rigaye ta ba ta da alaka da abin da ya zo bayan ta an kawo ta ne a tsakiyar zantuka guda biyu mabiya juna don ta bayar da wata ma'ana da take kunshe da ban mamaki wato kenan yadda zanta yake asali la uqsimu bi hadha balad ina rantsuwa da wannan gari wa walidin wa ma kuma da ina rantsuwa da mahaifi da abin da ya haifa sai zanto wa anta hillu bi hadha balad an kawo ta ne a tsakiyar zantuka guda biyu masu bin juna ba ta da alaka da su to amma me hikimar kawo ta ba da mamaki to menene abin da ya kunshi ban mamaki din sanin kunin cewa littattafan tarihi da tsira sun tabbatar da irin yadda mutan makka suka yi yunkurin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi shawarar cewa shin su kashe shi ne ko su kama shi su daure ko su kore shi daga gari tun da ko aka yi maganar kisa wannan ya nuna an halarta jinin su kenan ga wurin mutane wa idh yamkuru bika ladina kafaru li aw yaqtuluka aw yukhruju wa yanfuruna wa yanfuru Allah wallahu khairul makirin tun lokacin da kafirai suke kulla makirci game da kai cewa ko su kama ka daure ko kuma su kama ka kashe ko kuma su kore ka daga gari da akwai maganar kisa kaga akwai maganar halattin jini sai zanto da ubangiji ta ala ya ba da bayanin ya rantsa da makka to kafin ya tirata zuwa ga yin rantsuwa da abu na biyu shine mahaifi da abin da ya haifa sai kawo wani abun mamaki da mutan makka suka yi shine halatta jinin annabi wato aka kawo jumla mutarza wanda suke kunshe da sako na mamaki yaya wanda yafi kowa kima da daraja za ku halatta jinin sa ma'ana la uqsimu bi hadha al-balad ina rantsuwa da wannan gari wa anta hillu bi hadha balad kai amma akwai ba abun mamaki garin nan da ya kai matakar in rantsa da shi kuma kai an halatta jinin ka a cikin sa sai zanto wa walidin wa ma walad ina rantsuwa da mahaifi da abin da ya haifa ina fatan kun fahimci sakon wato kenan abin da waɗansu malamai suka ce kenan domin lafazin hillun na nufin halal wa anta hillun bi hadha albalad wa anta halalun damuka bi hadha albalad hadha albalad alazim alladhi balagha min azmatihi annani aqsamtu bihi lakin ma zalik ahalla an-nas damuka fi hadha wannan gari mai girma wannan gari mai daraja duk da kimarsa da suka har an rantsuwa da shi to amma kuma aka halatta junanka a ciki wannan abin mamaki su kuma wa walidin ma wala sai aka ci gaba da zancen haka wadansu malamai suka fassara aya lafazin hillun kenan ina nufin an halatta jinin manzon Allah wato suwa suka halatta sa su ne kafir magana ta uku wanda ba ta nesa da wannan ita ma tare da wannan wajen fassara kin da ma'anar halal wa anta hillun bi hadal balad ina rantsuwa da wannan gari mai girma sannan kuma kasancewar ka kai bawa ne mai girma na halatta maka zubar da jini a wannan gari yayin da na haramta shi ga kowa da kowa ka san zubar da jini a cikin makka haramun ne a cikin hurumin makka ko da ciyawar wajen an shekar mutum ya ketare mata iyaka bishiyar wajen kar mutum ya tsinka duk wani naman farauta da ake farauta sa in yanka da cikin hurumin makka a wurin ka kai musulmi ya hau su dundun ya bai halatta ka farauce shi ba to amma tare da haka sai aka halatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam makka game da wannan tafsiri ko akwai hadisi cikin sahih al-bukhari wanda aka karbo daga Anas bin Malik yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakhala am al-fath annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga makka a shekarar da aka bude makka wa ala ra'sihi al-midfaru da kwalkwali a kansa wato da hular kwano a kansa alamar za a yi yaki alamar in ta kama a kisa kuma za a yi falamma da bu yayin da annabi ya cire wannan kwalkwali daga kansa da a rajulun fakana sai wani mutum ya zo ya sanar ya tsaibanta wa annabi yace innabu la safalin muta'alliqun bi astaril ka'bati ga ibnu safal tanfa ya je ya daure kansa ya rungume sitirar da aka rataya wa ɗakin ka'aba ibnu safal din nan gwandan ta'addari wani kafiri ne cikin kafaran makka ya shiga cikin mutuncin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi masa zango ya fadi bakakken maganganu a kansa kaga jinin sa ya halarta gashi a makka tare da haka sai ya sake zuwa ya fake da dakin ka'aba ma'ana idan hulumi bai cece shi ba ka'aba sai bai ta cece yana nufin bare kare jinin kansa ta hanyar kai kansa ya daure a jikin wannan tufafin suturar da ake rufe dakin Ka'aba da ita aka ce ga Ibn Safan sai ya je ya ya makankale a jikin suturar ka'aba me za ka ce game da haka fa kana sai manzo Allah ce uqtulu je ku kaga can tunda an haramta wa manzo an haramta wa kowa kisa manzo Allah sai aka halatta masa a wannan awan an ba shi dama awa ɗaya ko sa'a ɗaya ya kace duk wanda yake so ya abuwa ga duk wanda yake so tunda mutum baka fuskar ta masa kaga sai nan so an tahillun an ke fance ka da halaccin yin kisa kai kadai bi hadal balad a wannan gari wani hadisin da fi wannan fitowa daga Abdullah dan Abbas Allah kare da gare shi قال يتي قال النبي sallallahu alaihi wa وسلم yawm افتتح مكة manzo Allah ya fada a ranar da aka buɗe Makka yace la hijrata daga yau babu hijira daga Makka zuwa wani gari tunda Makka ma ta zama garin musulunci walakin jihadun waniya amma har yanzu akwai shar'antuwar jihadi har yanzu kuma akwai bukatar kyakkyawar niyya cikin ayyuka kafin su karko wa idza tumtirtum fanfiru idan shugaba ya shelanta cewa ku fito yaki to ku shirya ku fito fa inna hadha baladun harrama Allah yawma khalaqa samawati wal ard wannan gari da kuke ji da gani makka gari ne da ubangiji ta'ala ya haramta kisa a cikin sa tun daga ranar da ya halitta sammai da karsai wa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawm al wannan gari zai ci gaba da kasancewa haramun ne zubar da jini a cikinsa ta hanyar haramtawar ubangiji har ya zuwa tashin kiyama wa innahu lam yahillu al fihi li ahadin qabli kuma sanannen abu ne ba a halattawa wani ba daukan makami ya fada a cikin wannan gari kafina wa lam yahilla li illa sa'atan min har ni kai na ba a halatta mun garin ba sai sa'a ɗaya a cikin yini aka bani dama idan ina san in yi kisasi da wani ko in yi umarni a kashe wani an halatta mu fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawm al-qiyama wannan gari yana nan a matsayin haramcin zubar da jini a cikin sa har ya zuwa tashin kiyama la yu'dadu shawquhu ba a yadda ba a dakushe ko da wato bishiya mai kaya a dakushe tsinin kayar a cikin garin wala yunaffaru sayduhu bai halatta ba a firgitar ko da a razanar da dabbar farauta cikin cikinsa wala yultaqatu luqatatuhu bai halatta ba kuma a ɗauki tsuntuwa a cikin garin Makka. illa man arrafaha sai ga wanda ya san in ya ɗauka zai ne har sai ya samu mai ita wala yuqtala salaha bai halatta ba a yanke ciyawar da ke cikin hurumin makka qala al-abbas sai Abbas ibn Abdul Muttalib yace ya Rasulullah illa al-izhir ya manzon Allah kai mana afuwa ga wata ciyawa da ake kira al-izhir fa innahu liqainihim wa libuyutihim domin ciyawar al'izhir mutan makka suna yin amfani da ita musamman makera don hura wuta su yi kira sannan kuma masu gini suna amfani da ita domin dora ta su sanya kasa su yi rufin gidajensu wannan a ba hanzari a yi mana togaciya cewa ita ya halatta mai keka sai manzo Allah ce al izkar to sai izkar din ya halatta maƙera su dauka ya halatta masu rufi su kuma su dauka in ban da wannan bai halatta ko da ciyawar baka yanka kun ga wannan hadisi da ke cikin sahih bukhari yana goyon bayan wannan tafsiri na uku ko da ke tafsiri na uku laifi ne na tafsiri na biyu domin kowanne yana nuna ne alhalal kasantuwar abu halal ko dai mu dauka abin da ake nufi an tahillun bi hadha balad kai fa an halatta jininka a wannan gari mai alfarma wannan ko abin mamaki ne garin da yake Allah ya rantsuwa da shi wani ya halatta jinin manzansa wanda Allah ya fi kowa kauna a ce a halatta jininsa a garin kullum abin mamaki ne ko kuma yanzu to an tahillu bi hadha al kai fa an halatta maka zubar da jini a wannan gari kai kadai kai ma a wani ne a wata sa'a da ke cikin yinin kafin ka da bayan ka bai halatta ba zubar da jini a cikin garin makka sai zanto wata khususiyya sai ake nunawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin ma'anar ta fito haka wa anta illun bi hadha al-balad wa walidun wa ma walad wa walidin da mai rantsuwa da mai da mai da wanda ya haifa wa ma walad da wanda aka haifa wani na iya cewa dan mai aka ce wa ma walada wanda aka haifa ka fassara shi da haka amma da dinka ce wa ma walada da abin da aka haifa tun da lafazin ma ya dullu ala ghairi al lafazin man ya dullu ala al idan ka ce wanda to lafazin man kenan abinda shine lafazin ma ke nuna to amma malamai suna fassara shi da wanda aka haifa cewa saboda man da ma duk da cewa man ta dullu ala ukala haka kuma ma ta dullu ala gairin ukala sai dai ita man din tana nuna al ukala da gairin ukala sannan kamar yadda ma kuma ta dullu ala gairin ala gairin ukala war ukala idan an so umumi ya tafi mai hankali da mara hankali ko ya tafi girmamawa game da wanda aka haifa din sai a kawo ma lil ibhami wanda kuma al a cikin larabci koyi abu kura rafi da kuzuzu tafi ba ta ya ambaci sunan shi ba sai a kuzuzu wannan da aka haifa mai darajar nan sai zan to ba kowa ne cikin ƴaƴan mai haihuwar aka lantsa da shi ba sai waɗanda sun kai matsayin a kuzu ta su saboda matsayinsu annabi isma'il annabi ishaq annabi yusuf annabi yaqub da kuma khatimuhum wa afdaluhum annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wannan shi ne abinda balaga ta larabci ta gada da haka sai aka kawo ma a madadin kalmar man domin man gama gari na iya shiga ciki amma ma akan kawo su don kuzuru ta mai daraja wanda daraja su sa tsara ta saura wa walidin wa ma wani. to yanzu sai mu koma da qad khalaqana al insana fi kabad lafazin al insan malamai suka ce jinsi ne ya tafi kowane al insan sai dai kuma a nan gurin jinsi ne wa in kana amal lakinnahu yadullu ala al-khusus ana nufin al-insanu al dan adam wanda ya kafirce dan adam wanda ya bijire shi ake nuni zuwa gare shi anan laqad khalaqana al-insana hakika mun halitti kafiri a cikin wahala a cikin kunci ma'ana ko da yana cikin jin daɗi da lagwada ta rayuwar duniya to yana fama da kunci na zuci yana fama da wahalar zuci baya da hutu zuciya saboda kafircewarsa saboda bijirewarsa domin hutu na cikin rikar abin bauta guda daya gajiya da kunci na cikin rikar abin bauta sama da daya wanda duk ya abin bauta guda daya ya fi kowa hutu don yana neman yardar abu daya yana jin tsoron abu daya amma wanda ya riki ababen bauta waɗanda sun kai matsayin a kidaya su bi ko uku ko sama da haka to yana son ya hutar da kowanne yana neman kwanciyar hankali daga kowanne yana jin tsoron kowanne sannan a cikin hutar da ko wane cikin su akwai bakantawa wane ba yadda za a yi manufar ta zama ɗaya abinda wani ke so ba shi wani ke so ba to sai samu kansa cikin kuncin zuciya kar ya dai to wannan shine kabar da ɗan adam ke samun kansa in dai mutum kafiri ne babu shi babu hutu a gidan duniya ko da ka ga yana cikin labara da jin daɗi da mota da gida da duniya da komai da komai na ci gaba amma yana fama da kuncin zuci shi yasa adadin wanda suke kace kansu ta hanyar ratayewa a garin safarai ya tsara a garin mu da yawa sai kafiri ga jin daɗin rayuwar da labara ga komai amma sai harbe kansa sai rataye kansa saboda kunci saboda Allah madaukakin sarki ba zai nutsar da shi ba ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى amma wanda yake da imani sai samu hutun zuciya ko da baya da wadatar kuɗi ko da baya da wadatar kayan alatu na duniya saboda qa'idar allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi imani da ne a cikin zuciya tsoron Allah na dasa natsuwa a cikin zuciya yayin da bijire masa da kafirce masa ke kawo kunci a cikin zuciya to wannan shine abin nufi da laqad al insana fi kabad suka ce babban abin da ke nuna haka inda a ce ana nufin al insan anan kowa da kowa to ai da har manyan annaba ma sun shiga cikin wannan wahala da Allah ya kuna wannan ko ba shiga cikin wannan wahala ba ina ba za mu fita. da wannan ake nufi ya shafi kowa da kowa to da sai an kawo to gashiya in banda mai kaza in banda mai kaza in banda mai kaza kamar da Allah ce wal asr innal insana lafi khusr sai ce me illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr tun da can al-insani ya tafi kowa sai aka yi togaciya amma aka ce banda kaza banda kaza amma tun da anan al-insani am lakin urida min khusus sai zanto ba a bukatar togaciya ina fata an fahimta laqad khalaqna al-insana fi kabad hakika mun halitta dan adam cikin kunci ba wai lokacin haihuwarsa ba ne ba ya fito cikin kunci a'a rayuwarsa sai bayan ya girma ya yi wayo ya kai ya karɓi sako na imani amma ya kafirce kin imani to lokacin zai zanto cikin kunci amma sai aka amfani da kalmar fi wadda su fi zarfiya min mulazama dan a nuna kunci yana nuzunta ta baya rabuwa da shi har sai ranar da ya imani a sabu allan ya kadira alaihi ahad shin dan adam na tsammanin ba mai iko a kansa wajen karɓar rayuwarsa da farfaɗo da shi bayan ya mutu tsammaninsa kenan ba mai iko a kansa ma'ana a yazunnu al-insanu alladhi tawaffara lahu al-asbab dan adam din da dukkan wani sababi ne imani ya tabbata gare shi wa tamakkana biha ala azimati al-umur ya samu damar gudanar da lamurra ne ya zabi imani ko ya duk wanda ya samu wannan bai ba shin yana tsammanin Allah ya kadira alaihi ahad cewa ba mai iko a kansa har Allah ma ba da iko a kansa wajen karɓar rayuwarsa wajen farfaɗo da shi ranar tashin kiyama wajen shigar da shi a cikin mafi munin sakamako tun da yayi mafi munin aqida a nan gidan duniya sai Allah ya يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد يقول هذا الجنة فقال شيء إرمان من تنقل wanda bai imani da Allah ba yana faɗa a matsayin alfahari yana cewa a halaktu malam lubada na kashe dukiya mai tarin yawa yana mai alfahari da kashe dukiya wajen waɗansu al'amura da jin daɗin rayuwar duniya yana ganin wannan wani abu da zai tara masa mutunci ai kaza ma na kaza ne ai kaza ma na kaza ne abin hawa na kace kaza a gida na kace kaza a kayan alatu na kace kaza yana yawa mutane alfahari da wannan shine ya kulu ahlatu da zubada da zubada a hasabu an lam yarahu ahad shi tsammanin sa ba mai ganin sa lokacin da yake yin wannan abin ga ya imani ga da almubazzaranci da dukiya da Allah baki tsammanin sa ba mai kallon shi har kawai yayi ya gama abin da yake ba sa kuma gobe kiyawa ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وبنجد ألم نجعل له عينين شبه مسيح مسا إذا نوب دابي با يرسل بهما المرئيات وانا da su yake kallon duk abin da ya wa lisanan shin ba mu sanya masa harshe ba yutarjimu bihi amma fi dhamiri dhamirihi wanda da shi bayyana abin da zuciyarsa ta kunsa na bukata wa shafatayn shin ba mu sanya masa labba guda biyu ba yasturu bihi ma fahu wanda da su yake suturce bakinsa wa yasta'inu bihi ma ala nutqi kuma da waɗannan labba guda biyu yake samun damar yin magana wal akli wa kuma su suke taimaka maka wajen ci ko wajen ta wannan ci ko wajen busa abu wa gairi da wannan sa duk waɗannan ba ni'imomi ne da muka yi masa ba ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala ya kidaya wa dan adam manyan ni'imomi daga cikin jikinsa ba dan su kadai bane ba amma su kadai sun ishe shi aya ni'imar gani wanda da Allah madaukakin sarki zai cirewa musu ita wato ya da cikin tasu sannan ni'imar harfi wanda amfanin harfi zai maka amfani wajen cin abinci zai maka amfani wajen magana domin in ba dan harshe ba da mutum ba zai ji zakin zaki ba ba zai ji ɗacin ba baya iya bambance tsakanin zuma da madi da kuma mur da mataki in ba dan harshe ba sannan kuma ga ba guda biyu wanda da su mutum ke yin magana domin akwai haruffan da suke ginuwa akan laɓɓan nan guda biyu ba da ma suna ginuwa ne lokacin da duk laɓɓa suka haɗu da juna sai su ba baka sautin ba su baka sautin ma idan sun mari juna idan kuma sun bude sai su baka wa harfe kuma shi kadai ɗaya da wato mabubbugan harfa guda goma sai a cikin harfe Dalla, darra duk da cikin tsinin harfe da ja da duk daga tsakiyar harfe gasa gasa kan harfe idan ya haɗu da ganda ta sama ko kuma dadakin sama sa da sa sannan kuma gata. ga da ga ko dukkanin suna fitowa da kan harfe sannan ga zo shi ma yana fitowa daga harshe lokacin da ya haɗu da sarama haƙura na ƙarfe da na gefen dama da na gefen hagu ma'ana waɗannan ni'imomi ne na ubangiji a ce wannan gabbai guda uku sun kai a gorantawa dan adam su alam na ja'allahu ainihi wa lisanan wa shafatai shin ba mu masa waɗannan niimomi ba sannan kuma wa hadainahu najdain ba mu shirye da dan adam hanyoyi biyu ba lafazin annajdu a larabce ana nufin tudu idan aka ce annajdani tuddai guda biyu wanda a nan ba tudu don ake nufi ba ana nufin hanyoyi guda biyu domin hanya wata ba ta da dan adam ke ganin ta dan yabi irin yadda annajdu wuri mai tudu mutum na tsin kayo su ko daga nesa to sai aka ce annajdaini tuddai guda biyu wanda in za mu fassara direban ƙwarya haka za mu faɗa amma abin da ake nufi a tariƙai ne hanyoyi guda biyu tariƙul khair wa tariƙul shar mun shirya da ɗan adam hanyoyi guda biyu ma'ana mun ba su ikon ganewa tsakanin abu mai amfani da mara amfani mai amfani a duniya da lahira haka marar amfani a duniya da lahira ɗan adam an ba shi wannan iko inna hadaina fi sabila imma shakir wa imma kafura mun shirya da shi tafarki yadda zai gane bambanci tsakanin wato abu mai amfani da mara amfani hanyar bi dan a imani da Allah ya zanto an gode masa hanyar bi dan a kafirce masa ya zanto an butulce masa shine wata dai na hundun da dai mun bi wannan adam yadda zai gane hanyoyi guda ya rike zafi kuma na wurin sa wannan dukkanin su ni'imomi da cikin ni'imomin ubangiji sai Allah ta yi wa naqtaha aqaba wa ma adraka mal aqaba رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة وبلدي تي فلقة حمل أقبة ko alama bai kutsa kai wajen neman tafarkin tsira ba shi wancan dan adam wanda yake tsammanin ba wanda yake da iko a kansa shi wancan dan adam wanda yake tsammanin ba mai gani shi shi wancan dan adam wanda ya mayar da rayuwar duniya wajen alfahari da yawan dukiya da yawan yaya na fi ta kaza na gina da, irin wannan dan adam din fa la ta ka hamal akaba bai kutsa kai wajen hawa su mun tsira ba domin lafazin al'aqaba shine hanyar tsira tafarkin tsira idan aka ce hama ya kutsa kai to me yasa hanyar tsira sai aka ce mata kutsa kai saboda tana da wahalar ciki manzo Allah ya ba da labari cikin hadisi cewa an cika aljanna da ababen ki kamar yadda aka cika wuta da ababen sha'awa ma'ana duk abin da zai kai mutum aljanna ababai ne irin wanda dan adam a nan gidan duniya baya son su daga cikin abin da ke ba da darajar aljanna akwai jihadi dan a ciki ake shahada shahadan nan da Allah ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun to ai kaga dan adam baya so kutiba alaykumul qitalu wa huwa qurbun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu antum la to da abin da mutum baya so kai sai ya rike do ya kutsa da sannan ya shiga sai yana da kowace azima karfin karfin azama sai yana da himma sannan zai iya zacewa ayyukan alkhairi abin da ya shafi jihadi abin da ya shafi koyon addini abin da ya shafi riko da addini a daidai lokacin da mutane ke sakaci da shi abin da ya shafi gaskiya abin da ya shafi rikon amana abin da ya shafi kare haƙƙin ma'abuta haƙƙi sauke nauyin da ke kanka bayar da wajibai da ke kanka dukkan waɗannan sai mutum ya kutsa kai in ba su ba ɗan adam yana son hutu ɗan adam yana da kasala shi yasa sai aka zargi kafiri da bai kutsa kai game da wannan ba wato kenan a fakaitai bambam mu da ya kutsa kai fa la fata amal asaba lalle bai kutsa kai wajen zaben tafarkin tsira ba sai Allah ce wa ma adraka mal aqaba me ya sanar da kai abinda ake nufi tafarkin tsira in kana son ka san menene tafarkin tsira ko wani bangare cikin bangarorin tafarkin tsira ga shi kamar haka fakkuraka ba yantar da wuyayi au it'amun fi yawmin zai masgaba ko ciyar da abinci fi yawmin a cikin wani yini zai masgaba ma'abucin yunwa da karancin abincin ga wa za a ciyar da abincin yatiman za makaraba ga maraya ma'abucin kusanci marayan dangi maraya a cikin danginka cikin yan uwanka na uwa ko na uba ka san ga wani yaya rashin uba bai kai ga balaga ba to ciyar da shi abinci na daga cikin abin da ake kira istihamul aqaba ku ta kai wajen binciko hanyar musira yatiman za makaraba ya yadda da abinci ga maraya ma'abucin kusanci aw miskinan za matraba ko kuma ga miskini mabukati za matraba ma'abucin talauci lafazin matraba daga at-turab ne akan ce at-turab akan ce at-taribatu akan ce kuma al turbatu akan ce al-matrabatu dukkan su da abin da yake nufi ko ka ce kasa ko ka ce turbaya wani da yake zama akan kasa dan ba tabarman zama mawadaci ko ko Marci marashi shine wanda za ka ga jikinsa ya sare da kasa ko jikinsa da kura ba su kono wanka ba su kono tufafi ba su kono wurin kwana mai kyau shine za matarba ma'abucin kura ma'abucin turbaya wato miskinin da ke cikin halin kakanika yi miskinin da a cikin miskinai ma shi din miskini ne talakan talakawa wannan shine yafi bukatuwa zuwa ga ciyar da wato kenan waɗannan ababai da ubangiji subhanahu wata'ala ya kidaya ana zargin kafiri da su bayan an zargi shi kan bai imani ba to kuma za a zargi shi akan bai kwadaitar ba wajen yantar da wuyayi raka ba sannan bai kwadaitar ba wajen ciyar da abinci ga nau'in mutane guda biyu ko dai yatiman za mu karaba ko ko mai miskinan za mu karaba wato kenan yadda za a yi wa kafiri hukuma a ranar tashin kiyama dan bai yi kafirin da bai cika miskini ba za a yi masa hukuma akan rashin ciyar da miskini kafirin da bai tallafa maraya ba za a yi masa hukuma akan haka kafirin da bai taimaka ba wajen yantar wanda yake karkashin bauta shi ma za a yi masa hukuma akan haka wato kenan ukuba kan ukuba wannan sai nuna waɗannan ayyuka ne na alkhairi domin Yesu shine hawa tudun mun bayan ka yi imani ka zanto kana taimaka wajen fikakun raqaba lafazin raqaba abin da ake nufi da shi a larabci shine wuya amma abin da ake cewa ne min babu itlaqil juz'i ma iradatul kulli a ambaci wuya amma ana nufin ciki gaba daya tunda a cikin larabci ana ambatan wani sashi na abu ana nufin duka abun gaba daya kamar da Allah ke cewa kafiri zalika bima ya daka wannan saboda abinda hannayenka so gabatar ana nufin abinda me jikinsa gaba ya gabatar wato kenan an ambaci hannaye ana nufin dukkan jiki to haka nan gurin aka ambaci raqaba ana nufin wato ainihin jiki gaba sannan kuma dan saboda idan aka ce bawa to akwai tsammanin in dai bawa ne wato yana daure in ko za a daure bawa aka tashi daure shi na ke daure shi a hannu ko a kafa ko a wuya a wuya to shine sai aka ce yantar da wuyarsa kaga lokacin da aka balle saurin da ke wuyan sama na an ba shi rigar 'yan cikin, shi yasa sai Allah kawo wuya amma ana nufin bawa gaba daya to wannan kwadaitarwa ne wajen yantar da bayi tunda addinin musulunci yana kwadaitarwa wajen yantar da bayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkan wanda ya yantar da bawa mummuni kana lahu fida'an minan zai zama fansarsa daga wuta a ranar kafin kiyama a wani hadisin yake cewa dukkan wanda ya yantar da bawa mumuni to shi ma za a yantar da kowace gaba ta jikinsa a madadin gafar da ke jikin wannan bawa hannayenka za a yanta su daga wuta dan ka yanta hannayensa daga wuta a yantar da kafafunka daga wuta dan ka yantar da nasa a yantar da kanka a yantar da kaza a yantar da kaza manzo Allah ce hatta farjahu bi farji kowace gaba ta jikinka kai din za su samu yanci daga wuta sakamakon yantar da kowace gaba ta jikinsa daga kangin bauta a rayuwar duniya kaga a nan wurin wannan kwadaitarwa ta cikin addinin musulunci dangane da yantar da bayi a yau yana daga cikin waɗanda abin da waɗanda ba su fahimci musulunci ba suke zargin musulunci a kai cewa addini ne ba rahama addini ne ba jinkai ya za ku je ku yaki mutane sai ku mayar da su bayi ku mayar da su cikin bauta sun manta da cewa kofar mallakar bawa a cikin musulunci tana da kunci yayin da kofofin yantarwa kuma suke da yawa doki misali kofar mallakar bawa a cikin musulunci ko dai a ci shi da yake kaga za a mallake kai ko an ci shi da yaƙi an mallake shi kai kuma ka je kasuwa ka sayi kaga za ka mallaka ta hanyar saye kuma za ka mallaka ta hanyar mai yaki idan an sami shi a cikin dukiyar gani to wannan kofar ta saye ta mallaka ta hanyar yaki ba kofa ce da take babu wani zaɓe a cikin sai ka mai da shi bawa ba an baka dama ko ka kashe shi an baka bawa dama ko ka ce yanci kansa dukiya an baka dama ko ka ce ka rike shi a matsayin bawa haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ababen guda uku guda ɗaya cikin suratul anfal guda biyu cikin suratul muhammad a cikin suratul anfal ne aka ce a kashe su ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arda dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim a nan gurin hikimar kashe su aka ce saboda a lokacin musulunci da rubutu kafiran suke da karfi kashe wani sashi daga cikin su musamman masu hadarin cikin su zai sa sauran sai su rausa gare ku amma a cikin surtu muhammad sai aka ce fa idza laqitum allazina kafaru fa dharra hatta idza askantumuhum fashuddul wasa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada al-harb awzara idan kun haɗu kafirai a filin daga fa zarbul rika ku yi ta fulle wuya kawai hatta idza askantumuhum har sai kun launana su kun tabbatar yanzu adadin da ya rage baya da hadari akan ku fashuddul wasa to duk ku sanya igiya ku su a matsayin bayi ribar yake fursunonin yaki to idan kun kama kuma to sai a bi wa shugaba zaɓi fa in ma mannan ba'du ko dai ku ba su yanci ku ce mu yantar da ku kyauta wa in ma fida'an ko kuma ku ce su fanshi kansu da wata dukiya ku ba su yanci hatta ka za a harba uzara to kaga nan gurin a sai zaɓi ne cikin zaɓi guda an bai wa shugaba zaɓar wanda yake ganin zai fi wa al'ummar musulmi amfani idan amfanin mu shine su fanshi kansu sai su fanshi kansu su ba mu dukiya idan amfanin mu shine mu yantar da su dan wannan zai sa su musulunta sai mu yantar da su su shiga cikin musulunci idan amfanin mu shine mu karkace su tunda akwai masu hadarin cikin su in ma mun daure su sa iya tsira sa iya guduwa to nan wannan me zai zame wa daular musulunci riba shine abin da za a yi wanda irin wannan damar ya kamata da a ce amerikawa ta yi wa duk wanda ta kama ta kai su gurin guantanamo wanda za ta kashe ta kashe wanda za a ce a fanshe shi da dukiya a fanshe shi wanda za ta baki baiwa ta baki to sai mu ce ta a cikin musulunci amma sai suka dauki guda ɗaya shine su kama su su ba su kashe su ba su ba su za su ba su dan farsar su ba ana yi musu azaba ana kaskantar da su a hana mutum barci tsawon kwana biyar a sanya manya-manyan sufikoki a sanya music ana kaɗa kaɗa da raye-raye irin na sikiyanci ka ce kana jin bawali a turo mata tsirara wa za ta kai inda za ka yi alwala kai wanka a gaban ka a kama wata mace musulma a yi mata fyaɗe duk muna a kaskantar da ke a taka Alƙur'ani a gaban ka a yi durushin mutuncin da za a yi wanda masu irin wannan sun za su wasu suke kare yancin dan adam to kaga hanyar mallaka a cikin musulunci ita ce guda nawa guda biyu ko dai a mallaki mutunci a wajen yaki ko kuma a yi a tsaye shi kasuwa to amma hanyar yanci fa hanyar yanci ko kofin suna da yawa idan mutum ya yi kusa da kuskure cikin abin da zai yi na kafara akwai mai yanci wa man qatala mu'minan qatan fa tahriru raqabatin mu'mina idan mutum ya yi rantsuwa sai zo saba wa rantsuwarsa cikin abin da zai na kafara akwai mai akwai yanci fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsat ma tusimuna ahlikum aw kifutuhum aw tahriru raqaba sannan idan mutum ya yi zihari wa matarsa cikin abin da zai dai fara ta zihari akwai mai akwai yanci wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yaquduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabl an yatamassa arabai da dama sai a yanci kaga anan gurin kawai yanzu mun lissafa kofofi guda hudu na yanci kofar mallaka kuma guda nawa guda biyu sannan hadisi ya nuna cewa idan da kuna mallakar bawa ɗaya ko biyar kai sai kace ne na yanta sashi na yanzu ya so wannan bawan Allah kashi ɗaya cikin biyar ɗa kashi hudu cikin biyar bawa to kai da kake na ƴanta bangare na to ya zama wajibi kuma a imanta sauran jikinsa cewa zai kai nawa hudu bisa biyar ɗin in za a kai a kasuwa zai nawa kuɗinsa kaza ne to sai a ce ka biya zai ya samu yanci gaba daya sannan da manufar musulunci shine samun yancin ba ci gaba da bautar kan duk wadannan ababai waɗanda a gurgudan kawo waɗannan inda mutum zai yi tunani ya yi bahasi mai kyau sai ga ya kawo kofofin samun yanci a cikin musulunci sun fi kofofin mayar da mutum a matsayin bawa yawa wannan ka ake nan sai kare musulunci dangane da zargin masu zargi tuhumar masu tuhumar da suke zargan musulunci ko tuhumarsa a wannan bangare ina fata an fahimta in ba haka ba ya za a kudaitar ga hadisan kudaitarwa a ce duk wanda ya kyantar da bawa mummuni to kamar ya yanci kansa ne da dokar an tashin kiyama wannan zuga mutane da zaburar da su kan mai bayar da yanci ba mallaka ba ke hadisai duka ba suna karfafar a kan ka bayar da yanci a madadin wato ainihin ka mallaka kaga wannan wani abu da mutum zai kare musulunci da shi idan ya fahimci fakku raqaba ga kuma aya fakku raqaba aw ta'amun fi yawmin aw ta'am fi yawmin zi masaba yatiman zama qarabatun aw miskinan zama saba fiyar da abinci shi ma wani abu ne mai matukar muhimmanci ubangiji ta ala na magana akan ciyar da abinci ka duba ah, abin nan manzo Allah ya kira yi mutane a madina bayan an hijira yace ya ayyuhan nas afsu salat wa atimu at-ta'am wa sil al-arham wa sallu bil-layli wan-nas wan-nas niyam tadkhulu al-jannata bi salat yace ya ku mutane afsu salat ku rinka ya sallama ta rinkanu duk wanda ya gama dan uwansa ce assalamu alaikum su kuma yace wa alaikum assalam wa rahmatullah in ka ga wannan wanka assalamu alaikum wanda ya ga wannan assalamu alaikum ku ya ta sallama a tsakanin wa at'imu at'am ku ciyar da abinci ga mabukata abinci lokacin da ake tsananin bukata wasil arham ku sadar da zumuncin ku kar ku bari zumunci ya yanke wa sallu bil layli wan nas niyam ku rinka tashi cikin dare kuna sallah yayin da sauran jama'a ke barci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna tare da aminci in kuna yin me in kuna yin waɗannan ababe guda hudu ifsha'us salat it'amut ta'am silatul arham as-salatu bil layl wan nas niyam ababe guda hudu nan za su gadarwa da dan adam shiga aljanna a ranar tashin kiyama aw it'am fi yawm bi mazghaba yatiman za masaraba aw miskinan za masaraba mazghaba shine yunwa wato daga sabiga yasbagu sabagan wa masbaga sabiga idan mutum ya ji yunwa yasbagu idan yana cikin ji sabag shine yunwa din ko al-masgabatu da dai a larabci ana nufin yunwa fi yawmin bi masgaba ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصده bayan mutum ya yi waɗancan ababai su ne fakku raqaba aw it'am fi yawmin zima zaba Ya yatiman za maqaraba aw miskinan za maqaraba Allah ya summa kana min alladhina amanu sannan ya kasance yana cikin mummune ma'ana duk wancan aikin da zaka yi idan mutum ba da imani to aikin ko ba da amfani wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura duk aikin da dan adam zai na ciyar da miskini ko na tallafa tallafawa maraya ko na yantar da bayi amma kuma ba bisa ga asasin imani ba to wannan aiki ya zama ba abin yi wa sakamako ba a ranar tashin kyan da imani shine sharaɗin karɓar aiki shine sun makarin da min zina amanu sannan ya kasance mai ɗaya daga cikin ayyukan da aka lissafa a baya ya kasance yana daga cikin waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na gari abin da kai sun makana min zina amanu ya kasance cikin waɗanda suka yi imani wa wasu bis samari. suka yi wasiti da yin hakuri wa tawasaw bil marhama kuma suka yi wasiti da jin tausayi domin sai da hakuri ne mutum zai iya yin imani da idan yi imani zai iya gamuwa da tsangwama idan kuma yi imani Allah na iya jarraba su da wasu al'amura da baya to hakuri sai ba shi damar tsayawa kan imani sannan kuma sai in yana tausayi ne zai iya yantar da bawa sai in yana tausayi ne zai iya ciyar da miskini ko ya ciyar da maraya shine sun maka ulaika ashabul maimana irin waɗannan su ne ma'abuta hannun dama wanda za a bai wa takarda a hannun dama Allah ta masu kai wallazina kafaru bi ayatina waɗanda kau suka kafirce ma ayoyinmu hum ashabul mas'ama to lalle su ne ma'abuta bai wa takarda a hannun hagu ba za a ba su takarda su a dama ba ma'abuta hannun hagu kenan alaihim narun musada wuta za ta zama a bar kullewa a kansu wato idan an sa su a ciki za a rufe ta rikif ta yadda babu wata kofa ko da gudun kofar allura wato abinda wannan ke nufi dan azaba ta da kan azaba domin zafin wuta kawai har ba a rufe shi ba yayi wannan sana kuma an rufe shi rikif ta yadda babu inda wani iska ke shigowa wannan izina ne zuwa ga tsananin azaba za ta samu da za ta samu waɗanda aka bi takardar su wato ainihin a hannun abu Allah ya tsare mu sai sai sura ta gaba ita ce sura shams lokaci zai yi zai isa mai ita sura shams sura shams sura ce wadda take makiya ita ce sura ta casa'in da daya a cikin jerin surori wadda muka wuce kuma ta casa'in wa ayatu ha hamsa ashara tana kunshe da ayoyi goma sha biyar qala allazi fasar din allazi ya faɗa cikin tafsirin ya yi ta maqsud min hadhihi sura babban abin da ake nufi da wannan sura sura shams at-targhib fi sa'at kwadaitarwa dangane da ayyukan da'a wa tahdhir min maasi da jan kunne da gargadi dangane da ayyukan sako wa qad aqsama Allah ta'ala bi anwa'i makhluqatihi al-mustamilati al-manafi'i al-azima ubangiji ta'ala yayin rantsuwa da nau'ika cikin halittunsa waɗanda suka kunshi dangin amfani daban-daban manya-manyan amfani li yata'ammala al-mukallafu fiha domin baligi wanda yake mukallafi ya sanya lura dangane da waɗannan ayoyi da ke cikinta. Wa ya yashkura alaiha ya gode wa Allah ni'momin li'anna ma aqsama Allah bihi yahsul minhu waqa'un fil qalbi domin duk abin da Allah ya rantsa da shi to ya kamata ya kasance yana da wani nauyi a cikin zuciyar bawa Allah baya rantsewa da wulakantaccen abu ko mafi mai karancin daraja cikin al'amura sai abin da yake da babbar daraja a wajensa da haka dai daukan izina kan ababen da Allah ya rantsa da su a cikin surar da zamu karanta wato yana da amfani wajen karuwar imanin mutum da kuma yin izina dangane da amfanin ababan da Allah ya rantsa da su to me Allah بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ubangiji ya ce wa shamsi ina rantsuwa da rana wa duhaha da hantsinta wato ubangiji na rantsuwa da ashams wanda shine kwallon rana amma duhan shine wani lokaci daga cikin lokutan yini shine lokacin da rana ta tsago kafin ta kai tsakiya shine lokacin da ake kira ad wato hantsi lokacin da ake yin sallar nafilan da ake kira salatu duha wato sallan da muke kira sallar walaha ina rantsuwa da rana sannan kuma ina rantsuwa da hantsinta wal kamari ina rantsuwa da wata shi kwallon wata din idza talaha yayin da ya bi rana domin yana biye da rana ne bayan ita ta faɗi shi kuma sai yana biye da ita a bayanta wan nahari idza dallaha ina rantsuwa da yini idza dallaha idan ya haskake wato ainihin ita rana ɗin? wato shi yini wuri ne da hasken rana ke bayyana a cikin ba dan sararin wannan nan yini ba da hasken rana bai bayyana ba wallaili idza yabsha sannan kuma ina rantsuwa da dare idza yabsha yayin da ya lullube ta ita rana ta yadda haskenta bai bayyana ba dan dare ya su shi Wasu sama'i wa ma banaha ina rantsuwa da sama lafazin sama a nan gurin yana nufin sammai guda bakwai wato jinsi ne wanda ya kunshi dukkan guda bakwai din ba ana nufin sama guda ɗaya ba wa ma banaha da wanda ya gina su wato kenan ubangiji da Allah na rantsuwa da kansa don shi ne ya gina sama wal ardi sannan ina rantsuwa da ƙasa nan ma ana nufin ba kasa guda ɗaya ba kasai guda bakwai wa ma fahaha da wanda ya shimfiɗa su wato ta yadda bai bar su a dunkula a tura a wuri guda ba sai aka shimfiɗa suka zanto masu faɗin gaba da yamma kudu da arewa wa nafsin ma ba ina rantsuwa da rai da wanda ya daidaita rai din fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya kimta mata gane fujuraha hanyar fajircinta hanyar sabo wa taqwaha da hanyar takawata hanyar jin tsoron ubangiji to waɗannan ababai su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da su wanda kowanne ɗaya yana da tasiri a cikin rayuwar ɗan adam idan mutum kwalli kwallon rana yana da tasiri domin fitowar rana ne ke sa a samu hasken da zai haske zuwa ɗan adam sararin duniya domin kowa ya tafi wajen neman abincinsa sannan shi kanshi zafin ranar yana amfani yayin da ya daki fatar jikin ɗan adam yana ba shi waɗansu ababai da suke haɓaka halittar ta irin wanda babu so a ina sai a cikin hasken rana kamar da shi kansa hasken ranan kuma yake taimakawa wajen abin da ya shafi dangin tsirrai da suke fitowa a ban don su zanto masu amfani ba dan hasken rana ba da ba za su yi amfani ba wannan ke sa inda za ka yi shuka a gonarka duk lokacin da kunyar gero ko ta dawa wato ainihin ta keto ta karkashin wata katuwar bishiya mai inuwa to sai ka samu kawai kara take bayarwa amma ba ta fitar da zangarniya dan ba ta da amfani saboda ba ta ido da rana da haka inuwa idan ta idan ta rufe wato amfanin gona ba zai bayar da amfani ba kenan dole sai suna tozali wato ainihin da rana to kaga wannan dangi ne na amfani game da rana da sauran dangi na amfani masu tarin yawa wanda malaman kimiyya za su iya sanin su ta hanyar binciken su wanda wannan ya kai matsayin kenan ubangiji ta ala ya rantse da ita dan ya nuna irin amfaninta wajen gudanar rayuwar bil adama a sannan wal idza talaha haka shi kuma hasken wata a gudanar sa akwai ayoyi a ciki da ke jan hankalin dan adam dangane da dayantakar ubangiji kamar yadda gudanar rana kuma ke nuna haka sannan shi kansa hasken farin wata na taimakawa wajen nunar amfanin gona kamar yadda ilimin kimiyya ya nuna sannan kuma dare yadda yake suturce dan adam dan mutum ya zanto cikin sutura ya biya bukatunsa na dare irin waɗanda ba a biyan su da rana wanda wannan ita ma ni'ima ce daga cikin nemomin dan adam nemomin Allah game da dan adam sannan kuma ya samu hutu ya samu sakina dan sa duk su sake su huta wata gari su ci gaba da aiki ba dan hutun nan ba ba za su iya zarcewa ba gabban jikin dan adam su yi aikin awa 48 babu hutu a ciki Allah bai dan adam ba akan wannan matsayi dole sun dauko hutu to kuma dare ne zarfin zaman da ya fi dacewa dan adam ya ɗauki hutu a cikin sa sannan kuma ga sammai guda bakwai da irin ababen da ke cikin su na ban mamaki ga ƙasai guda bakwai da ababen da ke cikin su na ban mamaki sannan ga ran dan adam wanda ita kanta aya ce mai zaman kanta sannan ubangiji ta ala ya kinsa wa dan adam hanyar gane shiriya da hanya wato ainihin ta gane kishiyar shiriya duk waɗannan ababai da Allah ya rantsuwa da su ababai ne masu girman al'amari da ya kamata dan adam ya yi izina da su wajen gane wato ainihin cancantar ubangiji da cancantar abota masa قد أفلح man زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها حقيقة يا ربوتا من زكاها وند يتركك يزوكيتها يتركك تا دقدتين شركة domin mafi munin datti da ke lalata zuciyar dan adam ya sa ta yi baki ita ce shirka daga nan datti na biyu datti na nifaka munafunci da yadda a cikin harshen mutum ya bayyana imani amma a cikin zuciya ya kunshi kafirci sannan da dattin kafirci sannan daga nan sai ci girman kai da jiddi da kai sai datti na hasara da kyashi da mugun nufi dukkan su waɗannan datti ne da ya kamata dan adam ya tsarkake zuciyarsa shi ne Allah ya rabonta dukkan wanda ya tsarkake zuciyarsa daga waɗannan nau'ikan datti da muka ambata wa qad khaba man dassaha hakika ya tabe dukkan wanda ya sanya datti a cikin zuciyarsa yasa zuciyarsa ta yi kunci saboda abin da ya kunsa a cikin zuciyar na kafirci ko shirka ko nifaka ko girman kai ko kyaki da hasada duk wanda yana sa zuciyar dan adam ta yi datti Allah tsare su كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ubangiji sai kazzabat samudu bi taqwa kazzabat samudu hakika kabilar samudawa sun karyata manzan da aka turo musu bi taqwaha saboda shishigin su da ƙetare iyakarsu domin ba ke tare ta ba babu dalilin kare da annabi cikin annabawan Allah izin a ashqaha yayin da mafi tabewar cikin su ya zabura shine in ba'atha ya zabura wato da nufin ya zai soke wannan taguwa wannan raƙuma da ubangiji ta'ala bayan da ita ga annabi salihu alaihi salam a matsayin mu'jiza wanda kuma su suka nemi lalle ya zo musu da aya idan ya zo musu da wata gagarumar aya to za su yi imani sai ubangiji ta Allah ya bashi wannan taguwa wadda saboda girmanta aka raba ruwan shan garin su gida biyu yau ta zo ta sha gobe su kuma su sha a ranar shan su su tsaye na shan rannan su tsaye na shan washe gari domin washe gari ita za su sha gaba daya kafin gari ya waye kuma ne ruwa ta sake fito suka tafi akan haka zuwa wani zamani daga ƙarshe sun suka ce su sun gaji ya za a ce kawai sai sun raba wani ranakun sha tsakanin su da wata taguwa a kashe ta mana a huta bayan Allah ce hadhihi naqatul laha kirbun wa lakum sirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bi su'in fa yaqadakum azabun alim wa yaqadakum azabun alim to amma duk da haka sai suka ki suka je suka soke wannan taguwa shine idan ba ta asqaha yayin da mafi tafi wasu cikin su ya zabula da nufin ya yaje soke wannan taguwa fa qala lahum rasulullah sai manzon Allah da aka turo masa a wannan lokaci wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su naqatallahi kun ci yayi tagowar ubangiji shine abin da naqatallahi take nufi at-tahzir kenan sai yasa zo da nasaba ai ihzaru naqatallahi ku kiyaye sabuwar ubangiji wasu ku ya hada ranar shanta kada ku ce za ku hana ta ranar shan ruwanta kada ku ce za ku yi yunkurin kashe ta amma me ya faru fa kaddabu فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه سيسك قريتا wato shi annabi salihu alaihi salam akan wannan kira da ya musu idan kun lura nan kissar ta zo a takaice kuma ta mai a cikin alqur'ani a wuraren zama da faɗinta, kamar cikin suratul a'raf ubangiji ta Allah ya ambace ta da wani adadin ayoyin da sun tsara nan tsawo ko da yake ba su da yawa sannan kuma ta maimaito a cikin suratul hud wanda a nan gurin an ambace ta da fadin ta sannan kuma kissar ta maimaito wato ainihin a cikin suratul shu'ara a can din ma an ambace ta da fadin ta wanda ya tsara nan gurin sannan ta maimaito a waɗansu wurare ko a take ko a dai don saboda kissoji a cikin alqur'ani ubangiji ta Allah na karkasa su zuwa ga sura sura domin a kowane lokaci a tunatar da mutane da wani bangare cikin bangarorin kissa daya shi yasa sai ta zo a cikin wannan sura ta zo a cikin wannan sura ta zo a cikin wannan sura to anan guri yana tsaye daga cikin mafi takaituwar wuraren da wannan kissa ta zo a takaita kawai an kawo ta fa kazzabuhu sai suka kare tashi fa aqaruha suka soke ita wannan taguwa wato suka sa bashi suka kashe ta kamar yadda Allah ta yi fa aqarun naqata wa ataw an amr rabbika wato ainihin suka soke ita wannan taguwa suka yi taurin kunne dangane da umarnin ubangiji su wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin suka ce ya kai salihu kawo mana wato ainihin abin da kake mana alƙawari da shi na azaba inda gaske ne kana cikin manzo kaga nan gurin karshen kalubale kenan da suke masa a can an ce fa aqarun naqata a nan an ce fa kazzabuhu fa aqaruha amma wanda ya kisa mutum ɗaya ne kamar da sun kamar tunna fanadu صاحبهم فتعافى fa akar sai suka kirawo ɗaya daga cikin mutanen wanda shine في anan da aka فتعافى idan ba'asa asqaha fata'afa sai karɓi mashi fa akara sai ya soke ta kaga kan an dingina sokewa zuwa ga mutum daya amma nan an dingina sokewa zuwa ga taron mutane masu yawa saboda mai ko da mutum ɗaya ya abu a nan cikin masallacin in ya zanto da amincewar mu ne to a iya jingina mana ce mu duka ne muka yi tun da yardan mu ne to kamar yadda shi ma wancan mutum ɗaya ne sun isa gowar amma tun da sun goyi bayan sa sai aka jingina aikin zuwa gare su kuma sakamakon ya fada a kan su duka sai wanda ke nuna wato kasancewar baka yi barna ba kadai baya wadatarwa har sai ka me sai ka yi inkarin barna ɗin ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ya zan to kayi kokarin hanawa da hannu in baka da iko kayi ƙoƙarin kokarin hanawa da harshe in baka da iko ka abin a cikin zuciya amma matukar ba ɗaya daga cikin wannan kai ba to wannan ya nuna yardar ka da abu yardar ka da abu na sa sakamakon ya hau kanka ko da bai kai da kai ka aiwatar da shi fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fatawwa sai ubangiji ya malalo musu azaba bi dhanbihim asandiyyar dhunubin su fatawwaha wato ya daidaita ta akan su da ya zanto wato azabar ba ta bar kowa a cikin su mace da namiji babba da yaro sai shi annabi salihu kawai da wanda suka yi imani da shi su ne wato ainihin suka samu tsira amma ban da shi kowa da kowa azaba ta shafe su wanda ya kafa hukubaha ubangiji ta ala baya jin tsoron hukumar baya jin tsoron mai zai biyo bayan dan yayi azaba tunda babu wanda za ya a faɗa a ce to Allah ya yi kaza ce to bari in rama maka wannan ubangiji ta ala baya jin tsoron wannan wannan nuna karfin ikon ubangiji kenan da karfin kudura wannan in ba shi ba a duk duniya kuma akwai wanda zaka iya cewa za ka kai kara sama amma daga wajen Allah kuma babu wani ɗaukar kara kuma zuwa to abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuma kuma bin ta Allah ya tambayar farko mai ita yana cewa fadin Allah ta'ala walladin la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati Allah illa wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa azaba wannan aya tana cikin jerin ayoyin da suka yi bayanin siffofin mummunai a ƙarshen suratul furqan daga ciki Allah ce wallazin la yad'una ma Allah ilahan akhar waɗanda ba sa kiran wani abin bauta tare da Allah la yad'una ba sa kiran ko ka ce la ya'buduna ba sa bautar ma Allah tare da Allah ilahan akhar wani abin bautar daban domin addu'a ya kasu kashi biyu akwai du'a ibada akwai du'a mas'ala addu'ar roƙo da kuma addu'ar ibada addu'ar ibada zikiri da karatun alkur'ani dina cikin du'a wa ibada addu'a ta roƙo kamar roƙon wani abu wanda ba mai iko a kansa sai Allah bayi na gari ba sa roƙon kowa tare da Allah ba sa bautar kowa tare da Allah sannan wala ya qatluna an-nafs allati harrama Allah ba sa kace rai wanda Allah ya haramta kisanta ran da Allah ya haramta kisanta ran mummuni wanda bai yi abin kisa ba wanda ya zama masu mutamke masu mutamke da kuma ran kafiri na amana wanda an ci garinsu da yaki kuma an yadda an kyale su kan addini ko ran kafiri da aka yarjejeniyar tsare ta wutar yaki a tsakanin ku da su duk wannan haramun ne kisa illa bil haq sai ta hanya ta gaskiya wato mutum ya yi laifin kisa za a kama shi a kashe to wannan ba kamar mummuni ya kashe mummuni da ganganci kaga akwai kisa ko mummuni magidanci wanda ya taba yan aure ya zo ya zina kaga akwai haddi na zina to wannan shine illa bil haqq sannan wala yazunun bayan Allah na gari ba sa yin zina ومن يفعل ذلك يلقى عذابا dukkan wanda aikata haka to zai gamu da azaba shine asaba zai gamu da azaba yudha'ab lahu al-azabu yawm al-qiyamati wa khaldu fihi mahana za a nan ka masa azaba a ranar tashin kiyama sannan zai dawoma a ciki yana bin wulakantarwa ta ta illa man taba wa amana wa amila sai fa wanda ya tuba yana shirka sai ya tuba ko ya taɓa yin kisan kai kuma sai ya zo ya tuba ko ya taɓa yin zina sai ya zo ya tuba to irin waɗannan fa wala ka yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ubangiji ala yana musanya munanan ayyukan da suka yi su zama kyawawa wato dai wannan aya tana nuna mummuni na gari in dai mummuni ne baya kiran wani tare da Allah sannan baya kisan kai sannan baya zama fadin waɗannan ababe guda uku cikin aya daya baya nuna girman su ɗaya ta fuskar laifi wani ya kone domin shirka ta fi kisan kai girma wanda ya mutu na shirka Allah ba zai gafarta masa amma wanda ya mutu na kisan kai akwai yiwuwar Allah ya gafarta masa tun da Allah ya waye su ma duna zalika mun yi sha sannan kuma kisan kai shi kuma ya fi zina girma mun dan mummuni ba karama abu bane a ce hada su cikin aya ɗaya baya nuna girman su ɗaya karin bayani game da waɗannan ayoyi akan ahlul fatra Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba rasula sannan sai wala kada ba suna fi kullu ummatin sura. a wurin da kai suwaye ahlul fatra da haka wa kafa su kai ka sallama akan ahlul fatra su ne waɗanda an haife su bayan shuɗewar annabi isa bayan allah ɗauki annabi isa kafin turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wannan magana ce daga cikin maganganun malamai wato kamar su ba su da wani annabi da aka turo musu kenan wanda kuma ga ka'ida idan an turo annabi zuwa wani gari kusa da garinka kuma ka ji labarin da'awar annabi to ba ka cewa kai ba ka cikin yan wannan garin kai ma da'awar ta shafe ka in ka bijire masa to ka kafa cewa annabi cikin annabawan Allah haka idan aka haife ka bayan shuɗewar wani annabi kafin zuwan wani sai ka tashi a garin ku ka tarar da da'awar da wancan annabin ya bari barkushinta da ragowarta to ya zama wajibi yi imani da ita kamar an turo annabin zuwa gare ka ka'idar ce bisa ga haka ba za a ce ba duk wanda ya mutu bayan shuɗewar annabi isa kafin zuwa annabi muhammad sallallahu to wai shi baya da laifi kan abin da ya yi na shirka ko kafirci ayar wa ma kunna na hatta na ta rasula ba ta nufin haka domin tana da fassara wadda ba ita kai kake nufi ba idan ka ɗauke ta da ma'anar wa makon namu azumi ne ba za ba mu kasance masu azabtar mutane ba hatta na ba'asa rasula har sai mun turo musu da manzo bisa ga haka waɗanda aka haifa bayan Allah ya ɗauki annabi Isa kafin zuwa annabi Muhammad su ba a turo musu manzo ba to kenan kuma Allah ba zai musu azaba ba wanda ita ce fassarar da masu wannan fahimtar suke yi to masu ɗaya fahimtar sai suke da kai a'a ya an turo musu manzo tun da sun ji labarin zuwan annabi isa sai dai suke da wanda an turo annabi isa zuwa gare su dole sai da su dai kenan ta iya cewa kuma ma me ake nufi da al'azab a nan domin idan an ce al'azab azaba ta kasu kashi akwai al'azabu duniyawi akwai azabul qabr ko kuma al'azabar ukhra ko azabar duniya kamar irin hallakarwa da aka wa adawa ko da aka wa dawa ko kuma azabar kabari ko kuma azabar ranar tafi Allah ya ce da mummunai in ba su taimaki annabi ba to zai musu azaba a nan gidan duniya kaga wannan ba azabar lahira ba ce ba kun gane بس يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما عذابا في الدنيا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله sannan Allah ya ce dangane da kafirai wala nuziqannahum min al-azabil adana za mu dandana musu azabar kusa dun al-azabil akbari kafin azaba mafi girma wacce ce azabar kusa ta duniya kafin mutuwa to da Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina ita Allah baya yin azaba ta duniya ta hanyar kifar da mutane dan sun yi kafirci hatta na ba asar sula sai mun turo da manzo shi ya zo mu da ba to irin wannan ake kifarwa amma azabar lahira in ka ji dunar manzo ba ka yi imani da shi ba ka cewa wannan mace tafi ka ba sai ta ka mutu ina ba mun fahimta suka ce ka ga lafazin ba zai taimake ka ba a kan domin akan azabar lahira Allah yana kawo siga ne ta umar yace innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum dhalun innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من نصير إن الذين كفروا بعد إيمانهم سكت لفظا الذين لفظين لهم الذين كفروا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الذين كفروا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الذين كفروا في زمن عيسى قبل زمن عيسى في عهد موسى قبل عهد موسى الذين كفروا duk inda suke sun mazdadu kufaran lan tukmala tawbatu wa ma tuhum kufarun falan yuqbala min ahadihim matakar sun mutu suna kafarai ba sa cewa mu ahlul fatara ne ba wani ahlul kawai ina ba mu wannan zancen ya fi karfi cikin zantukan malaman tafsiri sama da zancen da yake cewa waɗannan a hajjar fatara kaza kaza kaza domin al'azab da ake cewa ma kunna mu'azzabina ana nufin al'azab ad azabin azabul isa. wannan Allah baya yin sa sai ba su sai ga waɗanda manzan ya zo suna nan ba su imani ba sai ake da su amma waɗanda daga baya ne ba lallai bane a yi musu wannan azabar ta duniya amma kuma ta lahira tana jiransu ina da ma'anar ta wannan shi ya ji wani wani yana cewa wai al'aqaba wani wasa ne ko ko aka sa ko ko wani zane ake ko mai ne wannan dai al'aqaba wannan dai ba gaskiya bane abin da wannan malamin ya faɗa lafazin al'aqaba shine tafarkin tsira dan haka ma ne muku gwalgwala a cikin kalmar fa laqata amal aqaba akan ce ikata amma. يتهم مصدر كلمة الاقتحام الاقتحام shine ad-dukhul al-asir fi shay'i shigar abu amma da wahala da ta iktahama ba a cewa iktahama idan ka shigo kofar nan ba ku sun ko sauran amma mutane sun cika a kofar sun ka ka shiga da karfi to shine sai a ce iktahama duk abin da yake mai sauki ba ta iktahama da cikin abubuwan da ke da wahala dan adam kuma fitar da kuɗi na to ka ku sai da kuɗi ne sai ka fitar da kuɗi za ka yantar da bawa sai ka fitar da kuɗi za ka ciyar da abinci shi yasa aka ce bala ta hamal ba ai bai kutsa kai cikin tudun mun tsira ba cikin tafarkin tsira ba al'aka ba tafarkin tsira wa ma adraka wal aqaba me zan da kafin da kin tafarkin tsira fa kora ka sannan idan malami ya ce wa al'aqaba wani irin wasa ne wa ma adraka wal aqaba me zan da kai wasan nan kira al'aqaba fa kora sai da shine shine ko ko in da bawa shine ko kula ka ba in da bawa aw in abu biyar da zima wannan dai fassara ce cikin danci fassara ce cikin danci wato babu abin da ya zama wajibi ga wanda bai san abu ba illa ya ce ban sani ba ko musamman abin da yake da alaka da zancen Allah da zancen manzon Allah in ka zo ba fahimta ba sai ka ce to gaskiya ban fahimta ba sai a tsallake ko kuma ku bi ni ba shi ke sai mutum ya je nemo bayani daga wajen wanda ya kara shi ko ka kulle zai ilmi alaihi da maganar Allah da maganar manzo Allah ba a san mutum ya fassara su san zuciya dole sai ya bincika ya san me ya kamata ya faɗa ta hanya mafi dacewa domin shi ilimi amana ce lokacin da nake faɗa muku ya zanto ina tuna tsayawa ta a gaban Allah cewa lalle wannan shi ne hakikanin ma'ana gwargwadon yadda na sani a ilimi na da maganganun malamai da sauran da amma kar in faɗa abin da shi nake so kar in faɗa abin da shi nake zato ko nake tsammani ko nake riyawa wannan harkar ilimi ba a saman ilimin addini dole mutum ya faɗa abin da ya imani da shi ko da kuwa mutum a karan kansa ya samu wata aya da ta saba wa mai yake kai ya samu wani hadisi ya saba wa mai yake kai za a iya samun kasawa ta sanar da zo wata aya in na fassara ma'anarta to wannan aya za ta zanto zargi a kaina dan ina aikin da yake ya saba wa aya za a zo kan wani hadisi in na fassara ma'anarta daidai zai zama kamar ina ina yi wa kaina dakkuwa ne ne ai kun san dakuwa to wannan dole in yi haka ko da ko idan na tashi wani zai ce da ni ya ake kaunin bila amalin ka ce kaza kuma ka saba wa kaza sai ce eh ni san adam ne adili ya kamata in hakura da laifi da abin da yi domin lokacin da na karkatar da aya dan kanta karo da aiki na yanzu ga shi ban yi aiki da aya ba sannan gona ne na karkatar da ita to cikin waɗannan laifukan guda biyu laifin rashin yin aiki da aya da laifin karkatar da ita wanne ya fadari karkatar da ita to amma waɗansu ba sa gane haka mutum gudun kare zai saba wa kansa to gane karkatar da aya ya mata wata fasara da za ta yi nan shi kuma ya hausu dun mutuna to bai san wurin lokacin ya fada cikin ramin zurbiya amma bai da hausu dun mutuna to ilimi na addinin musulunci amana ce amana ce mai girman gaske da ya kamata lokacin da duk abin da mutum zai faɗa kare faɗa son zuciyarsa Allah kare mai kare mu daga sharrin shi da sharrin kayukan mu wanda yana cewa wani mutum ne da duk lokacin da ya ciyar da wani abu da dukiyarsa ko ya yi kyauta sai ya ta faɗa hatta ƴaƴansa ma yana ce musu na kashe muku kaza na kashe muku kaza to zai shiga cikin ya kula halittu malam lubada matukar yi da alfahari zai shiga cikin fadin aya domin dukkan ayoyi da suke maganar ayyukan sabo to kafirai su suke shiga cikin ayoyin a ajin fari sannan mummune masu zunubi kuma an da kafiran cikin wannan ɗaiɗaikun ayyukan suna da ku gane wannan shi kafiri zai shiga shi ya fi kowa rabo mai soka a cikin aya ga kafirci ga wannan aikin sabon amma shi mummuni yana da kaso na sabawa aya yana da kaso na aya shi ma ta zarge shi in yana irin wannan aikin duk da cewa rabon kafiri na zargi da ayar ta yi ya fi na mummunin yawa kun gane duk aiki da kafirci ko na munafurci shi kafiri yana ɗaukar rabo mai tsoka amma shi mummuni ya iya samun wani rabo ko da mai tsoka ciki ba ai shi samun Allah ce ayatul munafiki ayoyin munafiki guda uku aya abin yana nufin alama idan yi magana ya yi karya idan kuma ya yi alkawari ya saba idan an ba shi amana ya ce kaga ba za ta ce wannan ba mai shiga cikin wannan ba sai babban munafiki da munafici sai kai ka kafirci a karamin munafiki wanda munafikin sa bai kai kafirci ba sabo ne shi ma ya shiga shi yasa kuma ma dai malamai na sarrafa suke yin bayani kan cewa dukkan kaba'ir dhunub dukkanin su ana kirga su a cikin nau'i daga cikin nau'ikan kafirci li annal kufra yanqasimu ila kufrin akbar wa kufrin asghar akwai babban kafirci akwai karamin kafirci dukkan ayyukan sabo to suna cikin mai karamin kafirci kamar yadda kuma dukkan wani abu na bijirewa ubangiji da saba masa to wannan kuma yana cikin babban kafirci a kenan mummunan da yake gorantawa wanda ya ciyar da dukiya ya bada labari ai na yi kaza ai na kashe kaza lalle yana da wani kaso na wannan ayar ya kula a halaktu malam lubala ayar tana razani a gare shi cewa kar ya zurfafa da yawa tun rabansa kaɗan ne a cikin ayar har kuma ya je wasu rabo mai yawa kaga wannan ba karamin hatsari ba ko menene nan goranta a yanka abin da ke musu na kashe musu kaza na kashe musu kaza wannan ai ba daidai bane idan to me kake so su ce ma kai ma ba an kashe maka ba an ce ma ya kashe ma shi ya gora sama kai na gora sama ina da an ba dai ba rashin da ba su so babu wanda yin da gora ta yaya in kana neman babu tilkirihim bi fadlika alaihim wannan wani abu ne daban kana son ka tunatar da su su gane ka ba su hakki kar su ɗauka ba su ba su haƙi wannan da ba amma yi musu alfahari da abin da ta fafa da abin wannan bai halarta ko bai zama kana ba su darasi da ya dace sannan duk abin da za ka kashe wa ƴaƴanka na wani alatin duniya ai shirme ne ka ba su ilimi da amfani ka koya musu sana'a shi ne abin da yake da su ma in sun girma sa iya samun abu sama da naka sama da kai yanzu ka tara musu kayan halatta ba su da ilimi ka musu kuma su da yara Allah ka wannan ya ce wa ya halatta wajen an sallama ce wa alaikum salam dan ya zo wani malami ya ce babu hadisi wannan shine ganganci na mutanen magabata na da irin wanda zaka samu sun ɗaya ya haddace hadisi dubu biyar dubu shida dubu bakwai dubu arba'in idan an kawo sai ce ban sani ba yake ban san hadisi ba akan wannan magana kaga wannan magana ta fi tsafta ma'ana ta iya akwai ne da ban sani ba ta iya kuma babu amma lokacin da kace babu ka kulle kofar yiwuwar akwai to ba mai faɗin haka sai jahili a dai yanzu irin malaman mu da muke su kawai sai babu hadisi karra wanda idan ka tambaye mutum malami din da wuya ka samu wanda ya dauki littafin riyadu salihina ya sa a gaban malami an ba hadisi hadisi daga farko har zuwa karshe da shi an yi rabi da shi ne shi ma ya zama malami an yi bulugul mara rabi da shi shi ma ya zama malami wani ma korafin ba a yi da shi ya yi hijayi a tsinsa ya yi diploma a wasu arabic islamic studies yana dan jin larabci zai iya buɗe riyadu salihina ya dan duba sharhin na dalilin salihina ya dan gane ya yi sharhin wani lokacin daidai wani lokacin kuskure to wannan ne sai ka tambaye shi hadisi a kansa a haddace babu arba wani hadisi amma sai ce maka babu ya kai ka san babu wannan magana cewa idan an ce assalamu alaikum za ka ce wa alaikum assalam akwai hadisi cikin riyadu salihin da karanta babin sallama wani mutum ya zo da annabi ce assalamu alaikum annabi ce wa alaikum assalam wa rahmatullah yace yana da ladana wa alaikum assalam na farko wa alaikum assalam wa rahmatullah na biyu wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu na uku kaga da wa alaikum assalam yace na da ladan goma wa alaikum assalam wa rahmatullah yace na da ladan ashirin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh su kuma yace ne na da larabci to kai kuma kace babu hadisi akan haka banda wannan akwai hadisi da dama da suke nuna ana ansa sallama da wa alaikum salam ko wani mutum zai dan ji ce babu ɗalibin ilimi idan yana so ya koyi ladabin ilimi abinda zai ta iyakacin sani na ban sani ba ni dai ban sani ba dai kan bai wani amma ni dai ban sani ba shi ke ya riga ya fita har gaban Allah ba lalle bane ba sai ya sani amma lokacin da kace babu abin nufi kai din ka kara ɗaya dukkan littattafan suna babu wanda kuma littattafan hadisi a kodan da sunansu baka sani sunan littafin ba abin da sau kunsa ba akwai kuma waɗanda ka ji sunansu baka taɓa ganin su ba akwai wanda kuma ka taɓa ganin su baka taɓa karanta su a gaban malami ba kaga wannan danganci ne wannan danganci ne su Allah bari mutum da ya auri mace kafin ya sadu da ita sai Allah ya yi masa rasuwa to za ta yi ta kama kuma za ta ci gado kwarai da za a ba ta gado za ta ci ta kama inda ba mijin ba sakin ta yi ba inda sakin ta yi ka gabata da ita amma ta kaba ta mutu ya mutu tana karkashin igiyar aurensa yana da haƙƙi akan ta na taimasa ta kaba shine wata hudu da kwana goma duk da bai taɓa saduwa da su bai taɓa saduwa da ita sannan kuma za a baka gado dai ita matar sa haka abdullahi da musu zai nuna kuma ruwa ya ta sai ta haka tana da gado kuma za ta yi ta kawai والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين دعاء كرسي وانا آية كنا بصوت dan ba ka iya fassara ta ita sai ka hada da ayoyin da suka biyo bayan ta wato la ta kun fi abada da wasu usu ta taqwa min fi a kuma an takuma fi أفمن min بنيانه ولا تقوى من الله رضوان خير أم من أسس بنيانه لا يزال بنيانه الذي بنوا kuma في ta kaga suna da yawa amma dai abinda suke faɗa a dunkule shi ne munafukai ne suka yi muna suka yi masallaci manufar su wajen yin masallacin shine su raba kan al'ummar manzon Allah ko manufar su wajen yin masallacin su haɗo kawunan waɗanda duk suka san 'yan adawa ga manzon Allah ne irsadan liman harba Allah wa rasulahu kawai kuma suka gaita annabi cewa je ya bude musu cikin kai sallah sai Allah ya sanar da shi a cikin wahayi kar ka yadda ka je masallacin har abada ba kai ba masallacin domin masallaci ne da an kafa shi da manufar a raba kan musulmai an kafa shi don ya zanto matattara ta makiya Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yawa za ku ji malaman bid'a suna kafa hujja da waɗannan akan masallatan da ahlus sunna ke hujja wanda wannan zalunci domin ba wani ahlus sunna da zai buɗe masallaci da nufin raba kan al'ummar annabi sannan ba wani ahalus suna da zai bude masallaci ya raba goron gayyata ga makiya Allah makiya manzon Allah cewa su zo su taru a wajen Da da'awar cewa ahalus sunna ba sa san Allah ba sa san annabi ko tuhumar wannan tuhuma ce daga bakunan ba daga bakunan su yan bid'a mabiya ɗariƙun sufaye wasu su kuma ba su duka ba su suke zargin ahalus suna cewa ba sa san Allah ba sa san annabi amma in ka zo ka sami ahlus sunna din ko ka saurari karatun su to za ka samu cewa suna son Allah suna son manzon Allah kuma ma sun fi su waɗancan yan bid'a da yan ɗariƙa son Allah da son manzon Allah dan su suna yin so ne da shari'a wanda suka koya barkashin aure na alkur'ani da hadisan manzon Allah su kuma waɗancan suna yin so na al'ada na mun gani haka iyayen mu da kakanninmu suka yi kaga ya ta bambanta da so na shari'a wanda ga yadda annabi ya ce ai kawai da wani ya zarge ka cewa kai barawo ne daga nan kuma sai ka zama ka zama wani ya zarge ka kai azzalimi ne daga nan sai ka zama azzalimi wani ya ce kai masarafi ne daga nan sai makama kai maka haddi kawai dan wani ya ce kai masarafi ne to haka ina ga wanda yace kai baka san Allah kai baka san manzo Allah kai baka san waliyan Allah sai mu tambaye shi meye hujjar ka na cewa wani baya san Allah baya san manzo Allah faɗa mana da yeme zai ce dan bayan salatul fati sai ce ai kamar kace bayan salatul fati bayan salatul annabi ne ko salatul fati ne bayan dan yana yin salatul annabi wallahi tallahi muna yin salatul annabi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا من صلاه Haka anan ka zarge ni kan cewa bana yin salatin annabi kai dama ba haka cewa bayan salatin fajr kuma salatin fajr da ban salatin annabi bayan salatin tunajjina eh salatin tunajjina da ban salatin annabi da wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa annabi bai koyar da salatin fajr ba haka abubakar da umar da usman wallahi tallahi annabi ya koyar da salatin ibrahimiyya kai kuma nan ne ka ce ya koyar da salatin fajr magana ce mai sauki in zai faɗa ka sai Allah baka hakuri ni ba zai ka ne ba sai ne bai koyar ba kuma faɗi ya koyar nan tsaye da nan kan wannan ita ce rigima wannan shi ne filin dagar da ya kamata a tattauna a kai to sai zai ce kuma ahlus suna ba su san waliyan Allah sai wallahi tallahi ina san waliyan Allah billahi la ilaha illa huwa ina san waliyai bana gaba da su dan na san Allah ya ce duk wanda ya gaba da wali na to ya shirya mu yake ya rage ni kai wane ne wali a wurinka shi wanda yake bin tijariya sai tattaro wadansu mutane ce su kadai ne wali wanda yake bin kadiriya kuma ya tattaro wadansu banda wanda wancan na tijariya ba har gobe ba dan tijariyan da ya da na shehu abdul kadir har gobe ba dan kadiriyan da ya da na shehu tijariya duk wannan alliance duk ƙarya ne ba wanda ya da na wani to kaga kai ka zaɓi naka daban wancan ya zaɓi naka daban to ni kuma ni ne ba dai kawai sai ni ce in ku ni ba zan zaɓi na ba haka kawai ni sai a mun fasha ni ma ba sai kenan zan zaɓi na ba kai ka ce ka rantse ka ji ka gani ka ke ka tarsa shi abdul qadir wali ne shikenan wancan ya ke karkasa ya ce lalle lalle ilalla sai wata jana wali ne to ni kuma wallahi na abubakar waliyin Allah ne umar waliyin Allah ne usman waliyin Allah ne imam wali yin Allah ne in kai ɗaya karke ni na rike kulafa a rashin na ƙara ke duka ni na fi ka adadin waliyai din masu yawa kuma ni na wani daga tabbas ne kai na ka zato ne sai ka zo kai rigima da ni ne da nake da tabbas kai kike da zato ni na wasu raye da annabi ina tabbas waliyan Allah ne dan ya bada shaida akan su yace Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Talha ibn Ubaydillah fil janna Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna Al-Zubayr fil janna har da ya lissafa guda goma to kuma shikenan kai kuma kawo mai inda ya ce shi wanan na shi ma wanan na shan wajen na kai ne kawai ka faɗa da bakinka ni wancan annabi ne faɗa shi kenan sai ka kai ka faɗa ka ne kan faɗinawa shi kenan sai abin ya zo tashi hankali kai ka riga ka ɗauke shi to ni ma ka kyale ne wannan ɗauka dan me kai ka zama kai sai dai ka zaɓa naka ne kuma in bi ka idan haka ne kai ma zai fata naka mana ni ka bi ni in ba haka wasu ke nan lakun dinukun wani dini to wannan a nan rigima suke amma idan mutane za su kwantar da hankalinsu babu wata rigima don magana ta ta ilimi wanda yake da ilimi ya magana wanda ba da ilimi ya shi annabi na biyu tsawon ce ba wanda suka kawo rudar cikin ne sai jahili da jahili zai shuru da duniya ta zauna lafiya <laughs> ba wanda ya kawo rudar cikin ne da duk wanda bai karatu ba zai haƙuri ya shuru wanda ya karatu kadai zai magana to shi kenan da an zauna lafiya amma mutum bai karatu kuma yana son sai ya magana ko kuma ya yi karatu kaɗan kuma yana son sai ya magana ko ya wanda shi ne ke kawo tashin hankali Allah gane da Allah tsara maka tafarki manzan Allah kuma Allah sa mutu akan tafarki manzan Allah kuma Allah sa mutu akan tutar tsaron tashin kira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka